This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariya da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Juma'a ta babbar rana talatin ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To Hafiz Isra'ila ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza ta kwanaki uku don ba jami'an lafiya damar ba da rigakafin cutar shan inna ga yara a yankin a cewar hukumar lafiya ta WHO. Isra'ila ta kai wani hari ta sama a yankin yamma da kogin Jordan inda ta mamaye a yau Juma'a yayin da manyan hare-haren da sojojinta ke kaiwa suka shiga kwana na uku. wani hari da rashi ta kai a cikin dare ya lalata wata masana'anta a birnin sumi da ke arewa maso gabashin ukraine kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu nan za ku ji cewa wasu 'yan najeriya na ci gaba da yin allah wadai da kiran da wata mata 'yar kabilar ibo da ke zaune a kasar kanada ta yi na saka guba a abincin yarbawa da 'yan benin kowa da kowa ya fito eh Allah wadi da irin wannan take-take da muke gani domin abubuwa ne waɗanda idan aka yi wasa aka yi sakaci suna iya kawo mana matsala a kasar nan Najeriya ta jumi ne akan haɗin kai da kuma imani da wannan haɗin kan a jamhuriyar Nijar kuma hukumomin kasar sun dukufa wajen gyaran babbar hanyar da ta haɗa mai da wasu sassan kasar da ambaliyar ruwa ta wanke. mu dai tun da muke ba mu taba gani wannan irin ruwan ba tun da muke sohi ma babu wanda ta ba bamu labarin irin wannan ruwan to sai a biyo mu domin jin rahotannin da muke tafa da su daga nan za mu kawo muku shirin da ɗan gari shirin da gidajen rediyon da ke kawance da sashen hausa na murya amurka ke ɗaukar nauyin kawo muku wanda a yau gidan rediyon bishan fm na jihar sokoto da ke najeriya zai ɗauki nauyin kawo mana sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel to amma fa sai kun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Isra'ila ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza ta kwanaki uku a jere. Don ba jami'an lafiya damar ba da rigakafin cutar shan inna ga yara a yankin a cewar hukumar lafiya ta duniya ta WHO. kamar yadda muka tattauna maka kuma amince za a fara aikin bada rigakafin a ranar 1 ga watan satumba a tsakiyar gaza tsawon kwanaki uku kuma za a tsagaita wuta a lokacin aikin bada rigakafin a cewar rick peppercorn wakilin yankunan falasdinawa a hukumar who har ila yau shirin ba da rigakafin zai kai har a kudanci da arewacin gaza inda nan ma za a tsagaita wuta tsawon kwanaki uku abinda pipocon ya faɗa wa manema labarai kenan ya ƙara da cewa isra'ila ta kuma amince da tsagaita wuta na ƙarin kwana ɗaya idan da bukata za a dai yi aikin rigakafin ne ga yara sama da 640 'yan ƙasa da shekaru goma. A gefe guda kuma, Isra'ila ta kai wani hari ta sama a yankin yamma da kogin Jordan inda ta mamaye a yau Juma'a. yayin da manyan hare-haren da sojojinta ke kaiwa suka shiga kwana na uku inda bangarorin biyu suka bayar da rahoton cewa an kashe falasdinawa akalla goma sha shida wani babban jami'in hukumar agaji a majalisar ɗinkin duniya na jefa ayar tambaya akan me ke faruwa da kyautatawa juna yayin da ake ci gaba da yaƙi a gaza kuma ake fuskantar kalubale wajen ayyukan jin ƙai majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa harin da sojojin isra'ila suka kaddamar da safiyar laraba a yankin yamma da kogin jordan na ƙara ruruta wutar rikicin yankin ta kuma yi kira ga isra'ila da ta kawo ƙarshen hare-haren A Amurka, mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta yi alkawarin cewa ba za ta canza manufofin Washington na ba Isra'ila makamai ba idan aka zaɓe ta a matsayin shugabar ƙasa a watan Nuwamba. Amma ta jaddada cewa lokaci ya yi da ya kamata a kawo ƙarshen yakin Gaza. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To nan ba da jimawa Maryam za ta sake dawo mana da karashin labaran duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Ana ci gaba da yin Allah wadai a kudu maso gabashin Najeriya da ziga 'yan kabilar Ibo su sa goba a abincin Yarabawa da 'yan Benin, wanda wata 'yar kabilar Ibo mazauniyar ƙasar Kanada ta yi. Ga rahoton da wakilinmu Alphonsus Okoro Igwe ya aiko mana daga Enugu. Ummar kudu maso gabashin Najeriya na ci gaba da bayyana fushi kan kiran da wata mata mazauniyar ƙasar Kanada mai suna a makafeshin Sombeja ta yi da 'yan kabilar Ibo da su fara sa guba a abincin Yarbawa da 'yan kabilar Benin domin hallaka su. a wani faifan bidiyo da aka sako a wannan mako ne aka ga matar inda take cewa a harshen ingilishi lokaci yayi da za fara sawa yarbawa da 'yan binin guba ku sa guba a duk abincinku a wurin aiki ku sa guba a ruwanku don duk su mutu ɗaya bayan ɗaya to sai dai ƙungiyar kare muradun kabilar ibo ta ohane zandibo ta yi alawadai da al'amarin tare da kira ga hukumomi da su gaggauta su cafko matar gida don ta fuskanci fushin doka. A wata hira da sashen Hausa na muryar Amurka jiya Alhamis, kakakin kungiyar Ohanezen Dibo Dr. Alex Obonnaya ya ce, hankali baya iya ɗauka cewar wani Ibo zai sa guba a abinci na jama'a, saboda yin hakan na iya shafar kowa. Akwai 'yan kabilar Ibo a ko'ina, kuma duk wani Ibo mai hankali ba zai irin wannan mugun tunanin ba. daga bisani dr obunia ya yi watsi ta batun tare da tabbatar wa yarbawa da sauran kabilun najeriya cewar kalamai daga irin waɗannan masu shirin tayar da zaune tsaye ba za su kasance wata barazana ga rayuwar al'ummar ƙasar ba A cewar wani shugaban al'umma Chief Damian Duru, wannan wani bala'i ne da ya fada wa ƙasar, kuma hakan ya sha faruwa ba tare da gwamnati ta ɗauki wani mataki ba. manyan mutane a baya sun sha yin kalaman da suka fi na wannan matar muni kuma ba ɗauki wani mataki ba. Ban ce ta aikata daidai ba, a hakikanin gaskiya so nake gwamnati ta saita misali da ita ta kuma fito da tsari na yin maganin masu yin irin waɗannan kalaman. Such utterance is quite condemnable. Irin waɗannan kalamai abun alawadai ne, kuma yana da matuƙar muhimmanci a ɗauki mataki, in ji Chisom Iboko, Haka shi ma wani mazaunin Benin babban birnin jihar Edo barista Sani Muhammad Idris ya bayyana kin amincewa inda ya ce. gaskiya ban goyi bayan kalaman nan ba. Duk kalaman da za ta jawo kusuma a gari a kuku ina ni ba na goyon bayan irin wannan kalaman saboda kalaman tana iya rusa kafa. Kazalika barista mai nasara kogo Umar da ke sharhi kan lamuran yau da kullum ya tofa albarkacin bakinsa da cewa. kowa da kowa ya fito ya eh, yi Allah wani da irin wannan take-take da muke gani domin abubuwa ne waɗanda idan aka yi wasa aka yi sakaci suna iya kawo mana matsala a ƙasar nan Najeriya ta ginu ne akan haɗin kai da kuma imani da wannan haɗin kan to saboda haka dole ne duk irin irin waɗannan abubuwa mu yi tir da su mu yi Allah wani da su kuma mu ɗauki duk matakan da ya kamata mu yi waje da su. Tuni majalisar wakilai ta Najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar Kanada da gurfanar da Amaka Fashion Son bisa zargin yin kalamai masu iza wutar kiyayya tsakanin kabi kabilun ƙasa Alfonso Sokoyigwe, muryar Amurka daga Inugu, Najeriya. A gaida alfonso to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Wani hari da Rasha ta kai a cikin dare ya lalata wata masana'anta a birnin Sumi da ke arewa maso gabashin Ukraine, inda ya kashe wata mata 'yar shekaru 48 tare da jakata akalla mutane takwas a cewar hukumomin yankin a yau Juma'a. Harin ta sama ya haddasa gobara lamarin da ya sa hukumomi suka buƙaci mazauna yankin su zauna a cikin gidajensu su kuma rufe tagoginsu. Ofishin mai gabatar da ƙara na Ukraine ya ce masana'antar ta sarrafa kwalaye ko robobin abincin jari jarirai da lemun sha da wasu kayayyakin amfanin gida ce wani harin jirgin sama mara matuki ya taba wani gini a poltava a tsakiyar ukraine ba tare da ya haddasa wata barna ba a cewar gwamnan yankin philip pronin rundunar sojan saman ukraine ta ce ta harbo jiragen sama marasa matuki guda goma sha biyu daga cikin sha takwas da rasha ta harba a cikin dare a yankunan ukraine biyar ƙarin wasu jiragen marasa matuki guda hudu sun kuma fada a yankunan ukraine iran rundunar ta kara da cewa rasha ta kuma yi amfani da makami mai linzami na iskandar m a yayin harin A Amurka tsadar tsarin kula da yara da tsofaffi ya tilasta wa mata barin ayyukansu da kawo tarnaki ga kudaden da iyalai ke samu. Lamarin ya kuma sa kwararru da ke aikin kula da yara da tsofaffi komawa ayyuka wato masu albashi mara gwabi a yayin da tattalin arzikin kasar ke tafiyar hawainiya. A kan wannan batun na iyali, 'yan takarar shugaban kasa biyu a zaɓe mai zuwa sun ƙudiri aniyar ɗaukar mataki a kan batun. da kan 'yan takarar da mataimakansu akwai lokutan da suka goyi bayan karin kuɗin tallafin da gwamnati ke ba iyalai masu yara da suka cancanta mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris wadda ta amince ta zama 'yar takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar democrat a makon da ya gabata ta nuna alaman tana shirin ci gaba da amfani da manufofin gwamnatin shugaba joe biden mai barin gado wanda ya nemi ya zuba biliyoyin dala amurka a bangaren kula da yara tsofaffi da nakasassu don sauƙaƙa kuɗaɗen da iyalai ke kashewa. Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. hukumomi a jamhuriyar Nijar suna aiki tukuru domin gyaran manyan hanyoyin da ambaliyar ruwa ta wanke musamman babbar hanyar da ta hada ya mai da wasu sassan kasar jami'an sun ce kimanin mutane 200 ne suka mutu sakamakon ambaliyar ruwan yusuf abdullahi ya aiko mana da wannan rahoton wannan ita ce babbar hanyar da ke shigowa birnin ya yamai wacce kuma ake amfani da ita zuwa sauran sassan kasar nishar wannan hanyar ta shafe kwanaki da dama ba tare da an yi amfani da ita ba wajen kai da kawun ababen hawa sakamakon ambaliyar ruwa da ta yi sanidiyar katsewarta direba daga nijar don hanyar komawa gida ba hanya kaji da lura hanya yanzu muna nan muna jira mu da Allah za a yi ma'aikatan nan na aiki nan suna aiki gurgurdan hali mu da za a yi ko bayan wannan hanyar akwai kuma wasu mahimman hanyoyi da ke ba da damar shigowa birnin nan yamai da su ma al'amarin na ambaliyar ruwa ya shafa kuma tuni hukumomin birnin yamai suka ɗauki matakan gyara waɗannan hanyoyin inda har ma aka fara amfani da wasu daga cikinsu. su ibtila'in ambaliyar ruwa a bana a jamhuriyar ta nijar ya shafi mutane kusan dubu hudu tare da samun asarar rayuka na mutane kusan 200 biyu sannan kimanin gidaje dubu arba'in ne suka rugushe tare da lalata gonaki da dama. mu dai tun da muke ba mu taba gani wannan irin ruwan ba tun da muke sohi ma babu wanda ya taba bamu labarin irin wannan ruwan balantana mu da an matasa babu wanda ya gani irin wannan ruwan mutane ne wanda suka zo daga kasashen waje da interior eh, cikin kasa su ne suke lakaken ba mahuta ba abinda da za su yi su zo sai dai in wannan hanyar an samu an mashi magani wani al'amari da ke ci gaba da ɗaukar hankulan mazauna wasu garuruwan jamhuriyar nijar musamman ma waɗanda kogin kwara ko isa ya ratsa cikinsu shine yadda kogin ke ci gaba da cika da batsewa sakamakon saukar ruwan sama cikin halin da muke sai dai allah mu gode ma dai allah dai muna cikin matsala sosai tunda ko yanzu cikin lokacin da muke ruwa yana nan ga haune ruwa bai saya ba mai ga yarda allah watakila nan zuwa da marake yana iya ya sa in ya saya dai yana koma baya to abin nan da bai da magani abin da allah ya kawo ne muna nemo ga allah sai ya yi muna abin da mai kyau matsala da yawa ne yana faruwa sun da akwai mutane da suna aikin garka ne suna sa sure da salade da manta haka to yanzu in ruwa ya cika babu wurin aiki ko kuma yana shiga cikin gidajen mutane ko a shekarar 2022 jamhuriyar nijar ta fuskanci irin wannan ambaliyar ruwa wacce ita ma ta rotsa da mutane kusan 400 gana kusan 200 suka rasa rayukansu yusuf abdullahi daga Nyamai, jamhuriyar Nijar. A gaida Yusuf Abdullahi da wannan rahoton, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu agogon ma'ana Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 14. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na murya Amurka ke kawo muku, tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Mai saurare mu da warhaka da kasancewa da mu a cikin shirin da ɗan gari, shirin da gidan rediyon muryar Amurka ke kawo muku haɗin gwiwa da gidan rediyon Vision FM Sokoto. Sunana Lawal Aliyu. A cikin shirin na da ɗan gari, za mu kawo muku tarihin garin Kilgori da ke ƙaramar hukumar mulkin Yabo da ke jihar Sokoto, Najeriya. Wannan gari dai na Kilgori na da daɗaɗɗen tarihi na kusan shekaru ɗari biyu. Mun tattauna da uban ƙasar Kilgori ya kuma fara da bayyana mana sunansa. Sunana Dr. Muhammad Jabi Kilgori Sa'in Dole Osmaniya sina kansila a majalisar mai arama sarki musulmi kuma mecca kuma a wan kasa a kilgori wadda take cikin karamar hukumar yabo na jihar sokoto wannan gari na kilgori menene tarihin shi to tarihin garin kilgori dai wanda ya asasa shi shine ibrahim mai tutar mujaddadi wanda yake na ɗaya daga cikin sahabbai kuma sahabban shi wanda yake suka tashi tare tun daga puta toro har zuwa inda suka taho gudu da sauransu shi na ɗaya daga cikin wanda suka wa mujaddadi mubai'a kuma lokacin da aka tashi jihadi shi aka ba nauyin ɗaukar tuta ta jihadi da kuma hidda zakka tun ana can gudu shi ibrahim mai tuta da suka zamna sifawa shi kuma sai suka rarraba kansu domin su su ci gaba da suwa da ilmantarsuwa da kuma noma da kiwo da sauransu da suke so shi ita kasar kilgori farkon zaman shi ibrahim mai tuta a nan ne gari da ake ce madagel lokacin da dan fodiyo yana a nan garin sifawa to har bisa ga dai aka yi ta tafiya har lokacin bello aka koma wurno yan uwan shi suna nan dagel to har zuwa lokacin da dai aka yi sarakuna daban-daban har zuwa lokacin sa'i na biyar wanda aka ce mahaliru to shi lokacin sadda aka yi eh, bore na saturu sai aka rarraba su 'yan majalisa mai alharma aka kai shi mai tuta ibrahimu a sa'i aka kai shi can kusa ga dagel gari da aka ce ma kilgori domin su kula da al'umma saboda a rage bore daga turawa a lokacin da aka fara don ga wannan gari ya kafu tun lokacin da mujaddi yake sifa wannan kasa kuma saboda aurataya da sauransu aka sami aka kara ma garin kasa mai yawa lokacin cikin zuri a shi ibrahim mai tuta akwai wani suka aure suka wani daya daga cikinsu muhammadu ya armi ɗaya dan hojo sannan kuma shi ma ah, sa'i umaru ya armi ɗaya sarkin musulmi a tiku so lokacin akan ba da bangarorin ƙasa a ce gashi nan a matsayin gudunmuwa ga amarya ta kula da gama girmamawa haka don hakan wannan gari ya kafa tun lokacin kuma yanzu kamar yadda na faɗa yana nan ƙaramar hukumar yabo mahi yawancin mutanen da suke cikin wannan gari a fulani da hausawa da kabawa da gobirawa da sauransu asalinsu noma da kiwo Ah, da sana'o'i daban-daban suke yi na ci gaban al'umma me yasa ake kira wannan sarauta sa'i to sa'i kamar yadda aka sani sa'i wanda yake eh, title ne matsayi ne na hidda zakka a lokacin daular usmaniya shi wanda an mu'assasar na wannan sarauta ta kilgori sai ibrahim mai tuta shi yake da hakki na zagayawa duk inda wanda ya cimma zakka yake wanda adda shanu ko tumaki ko awaki ko ya noma shi ka zuwa ya hidda hakkin allah wannan zakka sai ya yi suwa sai a kawo nan bagire kamar shi arke da baitul inda za a zo a tara wannan zakka kuma bisa ga umarni da aka tsara waɗanda suka cancanta a ba su zakka kuma shi adda shi yake basuwa bisa ga tsarin da shi shehu mujaddadi ya basuwa jerin abubuwan da aka san garuruwa da shi eh, wayanda suka kafu shin menene kilgori ta yi ƙaurin suna wajen shi to kilgori dai lokacin yaƙe-yaƙe a cikin kware take don haka eh, tana cikin kware da dausayi da fadama da wurin kiwo da wurin noma don haka garin kilgori ƙasar kilgori ana ce mata kilgori birnin duci gewa take da duci kuma gari ne na hillani da hausawa da kuma ah, masu noma da kiwo kuma tana da albarkatun ƙasa da yawa waɗanda mutane ke amfana Uh, gashi kai ne uh, sa'i na goma mm. shi menene ainihin gudunmuwar da wannan sarauta take bayarwa ga masarautar daular usmaniya to daular usmaniya kamar da ka faɗa dai da kakanninmu duka wanda suka rika sa'i tun na farko ibrahim mai tuta har zuwa yanzu duk ayyukan da an kai na kafa daular usmaniya tare da su an kai da gudunmosu da ba da goyon bayansu kuma wanda mai asa wannan sarauta mai ilimi ne na furu'a masani ne kuma a lokacin bisa ga amana aka ba shi wannan rika zakka kuma in aka tashi yaƙi shi yake ɗauke da tuta kasan yaƙi lokacin za a yi yaƙi ko ana akwai wanda yake gaba akwai wanda suke ba akwai wanda suke hannun dama da hagu to shi yana cikin shi yake kan gaba ɗauke da tutar jihadi shi yake kula da duk wani manuba kamar shi a front line commander wanda a gaba wanda idan ana son a yi advance a ci gaba shi zai da tuta a yi gaba idan ana son a karya ko a yi dama ko a yi hagu shi za a ba umarni kasan ga yaƙi akwai ah, commander wanda yake dauke da tuta sannan akwai tiyata kwamanda mm. wanda shi ke ba da umarni ga abin da za a yi so shi mai tuta ibrahimu shi ne wanda a dauke da tuta jihadi ta dan hodiyo kuma duk yakukan da aka yi shi yake dauke shi yake kan gaba shi mahaziki ne mayaki yana da takobin shi yana bisa doki kuma yana rike da wannan tuta da shi aka kafa wannan daula kuma duk inda aka tahi da shi yana wannan aiki na dauka tuta duk eh, sarakunan musulunci da aka yi to ko akwai wani sarki da ya fice cikin sarakunan wannan gari na kilgori eh, kwarai dukkan su kaga shi daga baki daga shi shi ibrahim mai tuta shi asasa wannan sarauta da shi don saboda shi a ɗaya daga cikin karabai kuma aminan dan hudu don hakan ga da gare shi sai ɗanin muhammadu sai kuma ƙanin muhammadu umaru sai wanda haliru haliru shi hicen da ya yi eh, umaru shi ya yi hice saboda lokaci ne an kaci sakkwato shina ɗaya daga cikin wanda suke tare da sarkin musulmi a tayar amadu da aka zo aka gwabza a giginya na ɗauke da tuta ba a aka tashi baran-baran ba a ci yaƙi ba ko wani turawa ba su ci ba kuma rundunar ci sarkin musulmi a tayar su suka yi shawarar cewa su za su yi hijira su yi su taimaka suna kan tahiya su kuma turawa su haka akwai hadari in sun ka basu sun ka tai sun attaya su shiyo shiri su taho su sake mai da matani don haka sai suka bi su aka tai can wani gari da aka ce ma burmi can kasar kasar adamawa inda yake a nan ne aka yi wani wata gwabzawa tsakanin su cikin karamar hukumar ka eh, yanzu haka akwai hubba da can inda aka yi wannan gwabzawa tsakanin rundunar shi sarki musulmi a da kuma turawa to nan ne aka suka kashe shi da shi da sa'i umaru sauran runduna suka wuce suka ta har sudan yanzu su ne suka kawo wani gari da ake ce mai yurno a can sudan so shi wannan sa'i umaru shi ya fice saboda gare shi ne aka yi wannan yaƙi kuma suka yi wannan ƙarhin eh, imani suka huskanci tura kuma suka yi jihad suka yi hijira suka tafi to da yake an kashe can tun yana da ana dawa nan ku sai aka ba dan shi haliru eh, shi aka shi aka ba aka ba shi wannan eh, wannan sarauta ta sa'i to da gare shi sai wanda an mahaifi na sa'i abakar wanda shi kuma lokacin shi turawa suka mai da tuta da suka yi jaki can burmi aka ci eh, aka samu wannan akasi sai suka tahi da tutar to lokacin salon amadu su kuma mahahina sai abokar aka dawo da tutar 1960 da sardauna ya zo eh, sardauna ingila ta zo ta ba sardauna tuta sardauna ba sarki musulmi abubakar tuta shi kuma sarki musulmi abubakar yabba mahina sai abubakar su waɗanda su suka yi fice cikin masu sarauta kilgore daga cikin goma ɗin da suka yi a zuwa yanzu har lokaci na yi magana akwai al'ummomi daban-daban da kace kabawa da fulani da sauransu eh. ya zamantakewar su take tsakani a zamantakewar su lahiya lau take ai shi kasan zamantakewa tun zamanin jihadi ai duk waɗanda mutane suna tare da ɗan hodiyo da yawan su wasu adalawa wasu gobirawa wasu gasu fanni daban-daban da suna taimakawa wajen sha'anin jihadi don hakan ga lafiya lau suke yan uwan juna akwai auratayya akwai fahimta akwai kuma ci gaba kwarai da gaske domin mutane sun shekara shekaru ana tare uwaye da kakanni kaga babu wata matsala a halin yanzu to wane kira za ka yi ma al'umma musamman akan abin da ya shafi zaman lafiya to muna kara kira ga al'umma da a ci gaba da kula zaman lafiya ya yi komi ya yi sarki ya zama dan sarki don hakan ga muhimmin abu ne mutane su kula da zan musamman tsaro ya zama kowa yana faɗaki yana ba da gudunmawa ga harkar tsaro yana ba da gudunmawa ga harkar ilmi ilmi shine babban jari wanda zai sa a samu ci gaba mai saurare karshen wannan shiri kenan na da ɗan gari inda muka ji tarihin garin kilgori da sarautar sa'in daular usmaniya a madadin gidan rediyon muryar amurka da ya ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri tare da haɗin gwiwa da gidan rediyon vision fm sokoto lawal aliyu ke muku fatar alheri da ɗan gari shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su a gaida lawal aliyu daga vision fm sokoto da ke najeriya yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar imel. sako na farko ya fito ne daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri inda ka ce lalata fiye da kadada ɗari da gidaje 80,000 da ambaliyar ruwa ta yi bana a najeriya abin alhini ne matuƙa da fatan allah ya ba hukumomi da abin ya shafa ikon shawo kan lamarin sai sako na gaba da ya fito daga shehu adamu rijau kace salam ya hausa don allah ku tambar mana gwamnatin mu ta jihar niger shin waya yake ciki ne game da batun aikin titi na kilomita biyar da ake a dukkan ƙananan hukumomin jihar domin dai mu a nan karamar hukumar tamu ta rijau aiki fa ya tsaya don haka muna buƙatar a fitar da mu daga duhu sai sako da ya fito daga sanusi madattai da magarar da isu makeri madattai da yakub mai aski ba da raka inda kuka haɗa gwiwa kuka ce salam ya hausa hakika mu yan ƙasa muna lalai marhabin da sabuwar dokar da za ta hukunta waɗanda aka samu da laifin aikata ko kuma taimakawa ta'addanci da kuma cin amanar ƙasa wanda shugaban ƙasar mu ta jamhuriyar niger janar abdulrahman tiani ya rattaba mu hannu don haka muna kira da kowa da kowa da a kwance mara a zo a haɗa hannu domin gina sabuwar Nijar. Sai sako na karshe da lokaci ba mu damar ɗauka a yau da ya fito daga Alhaji Ali Luka kakin samar Zaria jihar Kaduna a Najeriya. Kace hakika halin da ƙasar mu ke ciki na buƙatar dagewa da addu'a da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana tsaro da kwanciyar hankali a ƙasarmu Najeriya, Afirka da duniya baki ɗaya ya yi mana dukkan kunci da damuwa. To amin sun ma'amu da fatan za a ci gaba da aiko saƙonni masu ma'ana. Sai an ji ku. A gaida Hauwa Sharif, to kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice. To a takaice Isra'ila ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza ta kwanaki uku a jere don ba jami'an lafiya damar ba da rigakafin cutar shan inna ga yara a yankin a cewar hukumar lafiya ta duniya ta WHO. kamar yadda muka tattauna maka kuma amince za a fara aikin bada rigakafin a ranar 1 ga watan satumba a tsakiyar gaza tsawon kwanaki uku kuma za a tsagaita wuta a lokacin na bada rigakafin a cewar rick peppercorn wakilin yankunan falasdinawa a hukumar who Isra'ila ta kai wani hari ta sama a yankin yamma da kogin Jordan inda ta mamaye a yau Juma'a. yayin da manyan har-haren da sojojinta ke kaiwa suka shiga kwana na uku inda bangarorin biyu suka bayar da rahoton cewa an kashe falasdinawa akalla goma sha shida wani babban jami'in hukumar agaji a majalisar ɗinkin duniya na jefa ayar tambaya akan me ke faruwa da kyautatawa juna yayin da ake ci gaba da yaƙi a gaza kuma ake fuskantar ƙalubale wajen ayyukan jinƙai Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa harin da sojojin Isra'ila suka kaddamar da safiyar Laraba a yankin yamma da kogin Jordan na ƙara ruruta wutar rikicin yankin ta kuma yi kira ga Isra'ila da ta kawo ƙarshen hare-haren. Wani hari da Rasha ta kai a cikin dare ya lalata wata masana'anta a birnin Sumi da ke arewa maso gabashin Ukraine, inda ya kashe wata mata 'yar shekaru 48 tare da jakata akalla mutane takwas a cewar hukumomin yankin a yau Juma'a. Harin ta sama ya haddasa gobara, lamarin da ya sa hukumomi suka buƙaci mazauna yankin su zauna a cikin gidajensu su kuma rufe tagoginsu. ofishin mai gabatar da kara na ukraine ya ce masana'antar ta sarrafa kwalaye ko robobin abincin jarirai da lemon sha da wasu kayayyakin amfanin gida ce to masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma mun sake dawa a shirinmu na dare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamar da chadi wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana yanzu kan a madadin maryam dauda da ta karanto labarai sai kuma jul leathers gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu rob mclean ni muhammad hafiz baballe daga nan sashen hausa na murya amurka ke muku fatan alkhairi